bayan an kammala kada ƙuri'u ne a birnin duwala da birnin yawunde sai shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta seni mai kula da ɓangaren ƙasar jamhuriyar kamaru ya umarci malaman zaɓe da masu sanya idanu na jam'iyyoyi daban-daban da kowa ya tsaya tsaf domin kidaya ƙuri'un da aka kada. 21 Bayan kammala idayawa ne sai aka bayar da sakamakon zaɓe na kowane rumfa. Birnin Yawunde tana da rumfunan zaɓe guda hudu sai birnin Duwala ita kuma tana da rumfunan zaɓe guda biyar. Adadin yanda hukumar zaɓe ta tantance waɗanda za su kaɗa ƙuri'unsu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru mutane guda dubu uku ne da ɗari tara da casa'in da biyar a birnin Yawunde akwai mutane guda dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha takwas sai kuma birnin Duwala da take da mutane guda dubu biyu da da da uku sittin bakwai, a halin yanzu dai PNDS tarayya ita ce ta lashe zaben na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru da ƙuri'u shida. an da jam'iyyar Lumana fa Afirka take bi mata da ƙuri'u guda biyar da da ashirin hudu, sai kuma sauran jam'iyyun da suka kasafta sauran ƙuri'un amma shugaban jam'iyyar Lumana na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Alhaji Audi ya ce ya amince da wannan kayan da suka sha ga abin da ya ce alhamdulillah da na gaya maka na ce insha Allah muna roƙon Allah Allah ya sa a yi taron lami lafiya a kara lami lafiya an yi shi kuma mun yi zabon kuma lami lafiya mun kare shi lafiya kuma ina gode ma jama'a na duka wanda suka zo suka zaba mu da delegan mu da duk mutanen jami'a na na gode su wallahi sun yi kokari alhamdulillah ka yarda da wannan zabe da aka yi ba yi wani magudi ba ko wallahi na yarda da shi alhamdulillah na yarda da shi su ma sauran yan hamayya sun ce su rungumi kaddara ga abin da suka ce mun kare zabe lami lafiya kuma alhamdulillah duka mun gode ma jama'a Allah ya saka musu alkhairi kuma komi ya ta daidai ba matsala na amince tun da an yi transparency babu wani kwalokwalo da an ga insha Allah wato wannan zabe dai kaga babu wani magudi kenan a babu magudi inda an tayi da shi haka war an kai shi haka a ce duk sauraron wurare haka an kai shi to alhamdulillah komi zai tafi daidai wannan kaye da kuka samu da kuka ji dai ba zai ce wani abu ba za ku ce wani abu bai rigata mu ba sam sam sam insha Allah saboda wannan dawala ne kawai da yawun da an ka bada yanzu hmm. amma sauran wurare insha Allah za mu shiga gaba to ba wani dama mun karba da hannu ka san jam'iyyar mu mu sabon jam'iyya ce kenan duk abin da muka samu sai mu godiya da shi ko mu yi da shi wayanda suke nan su kuma abin da suka samu wanda duk Allah ya bana shi matsayi sai mu tashi addu'a kuma Allah ya bashi lafiya Allah ya sa rike kasa lami lafiya shugaban hukumar zaben na kasar ta jamhuriyar Kamaru Seni na yi ta kiran lamban wayansa amma abin ya faskara na yi kicibus da shugaban hukumar zaɓe wanda ya wakilci babban birnin cinikayyar kasar ta jamhuriyar Kamaru Duwala ga abin da ya ce. Ni sunana Samaila Idi Dambuzu na taho da da sunan mai jeho ido a cikin wannan zaɓe a cikin ƙasa Kamaru zuwa ga 'yan mu da suke nan wurin. To cikin ikon Allah tun da dai sahiya ga take ku kanku 'yan jarida da duk sauran ma'aikanta na ƙasa Kamaru sun zo sun mu goyon bayan su don saboda wanga zaɓe mai cikin kwanciyar hankali. Cikin biro da wata ɗaya inda an ka samu wanda ya kawo ƙorafi ya ce ban yarda ba da abin da aka gani cikin ƙura'a an ƙirga abin yadda ya kamata an yi zaɓe yadda ya kamata kuma kowa ya yarda da abin da aka yi kun lura kun gani gaban ku babu farti ɗaya wanda ya ce ba ni sun yi saboda ban yarda ba ko na ga hazo ko na ga duhu cikin abin da kenan an yi komi cikin gaskiya. Shugaban gangamin yakin neman zaɓe na ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya na jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Sahabi ya nuna farin cikinsa na wannan gagarumin rinjaye da suka yi a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Wallahi kasashen laya Afirka ta tsakiya ni ba ma mutanen ba mutanen Nijar ba duk gaba ɗaya jama'a kai musu godiya al'umma da masu da da da musulmi da ba musulmi ba duk gaba ɗaya ina musu addu'a ina musu godiya da sun ka ba mu goyon baya muka samu mun kai galaba Afirka santara muna jiran ta waɗansu su gaya mu. abin da nika nema ga Allah ga ma'aiki su yi kokari su gyara Nijar su ƙara gyara ta da sun gyaran da sun kai kai da kan ka san Nijar ta zan uwar duniya kuma ta zan Afirka yanzu gaba daya mm. tunda maganar shugaban kasa Muhammadu Yusuf da aka cewa shugaban kasa ba na Nijar bane kare duk gaba daya Afirka gaba daya kowa sani Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru